price control a tasiri shi ma a musulunci ba a yin shi saboda in ka ce za ka yi price control ana iya price control a hukumomi irin zamani a yanzu idan za ka iya yi tun daga manufacturers musamman kuma idan gwamnati ta bi hanyar da za ta yi subsidizing abu kasashe da yawa suna yin irin wannan najeriya ce ban taba ganin an yi haka ba ni da iya sani na shi ne yanzu a ce gwamnati tana so ta rage kudin man fetur man fetur ya yi tsada tana so ta rage to sai gwamnati sai ta sa waɗanda za su sayo a shi kenan ma najeriya ta yi ai a baya lokacin da gwamnati take sa subsidy ba kudinta bane take sayo man ita take shigo da shi ko kuma waɗanda suka shigo da shi ita ta biya kudin ɗawainiyarsu kaga wannan sai ta yi controlling sai ta ce kar a sayar sama da kaza wannan shine tas'ir wannan ya halatta amma idan ba ruwan gwamnati da yadda kuka siyo to bai sai ta yi controlling price ba saboda za a iya zaluntar ɗan kasuwa ici kuma musulunci la ta zulimuna wala kar a cuci talaka kuma kar a cuci ɗan kasuwa shi ɗan kasuwa ana so a kara masa ya kara kuɗi talaka kuma ana so a musu su kara samun sauki. in ka takura wa ɗan kasuwa baka bar shi yayi kuɗi ba ta ina zaka samu ka ciro zakka ta ina zaka samu ka ciro wakafi ta ina zaka samu ka ciro yana da amfani shi ma talaka kuma shi kuma ana so a sauƙaƙa masa to boy don a sauƙaƙa wa talaka ba a takura wa ɗan kasuwa ba haka bane a musulunci don haka tas'ir ka zo ka ce kawai za ka yi price control kar kowa ya sake sai da abu kaza sai kai ka siyo masa ne ai kuɗinsa ne kana fahimta ƙasashen da suke so su yi irin wannan yawanci galibin kasashen da suke yin irin wannan su ne kasashen da suke suke irin tsari na gurguzu ko makamanta haka kasashen china da kasar libya a da da duk da suke da irin wannan tsari na communism wanda gwamnati za ta ce duk abin da kuke producing yanzu ana so burodi da mutum zai karya da safe karya wuce naira ashirin ce ce to ai alkama ta yi tsada sai suke mu za mu sayo alkama ko ku ku zo ku saya a wurin mu nawa kuke saya a kasuwa kaza ne sai gwamnati ta rumbunan ta sai ta basu to kaga nan tun da ita ta yi to za ta iya controlling ana haka ne a najeriya yanzu ƙasar saudi arabia misali tun zamanin iya iya saninka ana sai da dala koyaushe in ka je ne riyal uku da kwabo saba'in da biyu haka tun tuntuntunin wannan abin tun yaushe saboda gwamnati ce take controlling idan akwai ciko ita za ta yi kuma tun da dala ce kudin wata ƙasa ce dole ya rinka fluctuating ya sama ya kasa in akwai aka samu inda akwai gibi sai gwamnati ta cika to shi yasa ba wanda ya isa ya sai da dala sama da haka dole sai dai ka sayar yadda gwamnati ta fixing saboda ita ta sa ko a parallel market ko a ina dole iri ɗaya ne saboda ita ta yi ciko da kuɗinta a Najeriya ana haka kuna fahimtar magana haka shi yasa aka zo aka ce wa annabi sallama galas siru fasa'ir lana suka ce abuwa sun yi tsada ka yi price control mana ka ce kar a sake sai da abu kaza sai kaza sai annabi sallama ya ce a'a ni na saya musu ne ba ni na saya musu ba su suka je suka san wahalar da suka sayo ya ce ni ba na so in mutu in je gaban allah wani ya zo gaban allah yana ce ina bin sa bashin kuɗi kaza ko jini kaza ya ce ni ba zan yadda in yi rigima da kowa a gaban Allah akan kuɗinsa ba don haka yanzu idan na yi wa 'yan kasuwa haka za su yi kuka in ma ba su yi anan ba za su je su ce wa Allah annabinka mun siyo kaya ya sa mun faɗi ya ce ni kuma ba zan yadda in yi rigima da kowa a gaban Allah akan kuɗi ba to kai sai ka yadda ka yi shi yasa ba a tas'ir na gaya muku sai ka ɗauki matakin tas'ir in ka ɗauki mataki a gwamnatance gwamnati tana iya wannan duka yanzu misali a ce food security.